واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من, من أن أظلم أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة يوم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا Ubangiji yana bayyana mana cewa Yahudawa a zamanin manzo Allah sallallahu sun kasu kashi-kashi. Daga cikin sasanninsu akwai waɗanda su ma halinsu halin munafukai ne, ana iya kiransu munafukan Yahudawa. Idan sun haɗu da sahabai na annabi sallallahu sai su ke musu ai muna imani. da annabinku ba abin da ba ma imani da shi addininku gaskiya ne a cikin littafin mu ma abu kaza kaza kaza ya zo sai su bayyana idan sun kaɗaita sun koma gefe sun kaɗaita da 'yan uwansu kuwa sai su ce musu saya za ku gaya musu asirin da yana cikin littattafan mu. don su kafa hujja da shi a kanku a gaban ubangiji ai bai kamata ku gaya musu haka ba shine ubangiji ina ce أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun shin kuna fatan da kwaɗayin kwaɗayin cewa za su yi muku imani su yi imani su sakance shi kamar yadda ku kun yi imani waqad kana fariqun min wani haƙiƙa ko wani sashe daga cikin ya kasance yana jin maganan ubangiji daidai a harshensu amma duk da haka sai canza shi ya canza shi ya tauya tafsirin shi wani gefe in ba da ma a ƙarfi bayan sun gane shi wa hum ya alhali sun san canza ne suka yi wa idza laqul lazina amanu idan sun sadu da muminai irin waɗannan yahudawa munafukai idan sun sadu da muminai na sabon annabi sallallahu alaihi wasallam qalu amanna sai ai muna imani da annabi muhammadu da kuma ƙur'ani sadabin da ya zo da shi wa idza khala ba'dhum ila ba'd wani idan sun keɓanta da ƴan uwansu kuwa qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum kuna wato kuna ba su labarin abin da ya zo cikin littattafanku abin da Allah Ubangiji ya keɓe ku da saninsa na sifan Muhammadu da sifan wato al'ummarsa da kuma alkur'ani da ya zo da shi ai bai kamata ku gaya musu ba don su kafa hujja da shi a kanku gobe a lahira a gaban Allah a falata aqilun ba ku sani ba bai kamata kun kaɗaita da su ma ku bayyana musu asirin da yana cikin attaura. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون a wala ya'lamun ba su sani ba cewa Allah Ubangiji ya san abin da suka ɓoye a zukatansu da abin da suka bayyana shi ai Allah ya san komai da komai wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitaba illa amani wa minhum ummiyun ummi shine mutumin da bai san rubutu ba ba ya rubuta ko sunansa ba to wannan shine ummi kuma a wannan al'umma annabi yake nahnu ummatun ummiyatun saboda shi annabi ana ce masa annabi ummi saboda da ya karanta littattafai ya san rubutu ne ya san rubutu to ya sani dai sai dai baya rubuta to da sun ce da sun kafa hujja sun ce ai ya ɗebo ne waɗannan abubuwan da yake faɗa daga cikin littattafan da suka gabata daga taura da linjila da dai makamantansu saboda haka Allah Ubangiji ya hana masa rubutu baya rubutu baya komai shi ummi ne al'ummarsa kuma ummatun ummiya kamar yadda ya faɗa nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu ash-shahru hakada wato mu umma ummiya ne ba ma rubutu ba ma kuma lissafi na taurari balle mu ce wata ya tsaya yau ko gobe zai tsaya mu dai mun sani wata wani lokaci zama talatin wani lokaci zama ashirin da tara saboda haka za mu lissafa kuma za mu gan shi da idonmu in muna lissafi har idan an mu gani sake ganin shi shi kenan sai mu yi aiki shi kuma ba zai wuce kwana ashirin da tara ko kuma kwana talatin? haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون cikin su cikin waɗanda suna ba ku labarai su za su ɗin nan umiyuna jahilai ne ba su san ma rubutu ba ba su san karatu ba la ya'lamuna alkitaba illa amani ba sa ba san komai ba a cikin attaura sai dai amani sai dai wato fata ko kuma sai dai tilawa a kar a duba harafi a ta dashi wa in humu illa dhunnun hukum ba su kasance ba sai dai suna zaton abin da suke gaya muku ba yaƙini ba فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم tsananin azaba ya tabbata bisa kan waɗanda suna rubuta littafi da hannayensu sun mai kulun haza min su rubuta abu ra'ayinsu su rubuta shi da hannayensu sannan su ce ai wannan shine abin da Allah ya faɗa game da annabawan da za su bayan annabawan su فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من كما سكي سوني سكي كيركرا سونا ربطا قرياني سونا شريعوا أما كما سكي ونن الله نيافدا ونن دقا الله نمك ربطا ليشتروا به ثمنا قليلا دون سسامو دشي وني تمني كنكني معنى دون سسامو وني درجة أيدا نمتاني الدنيا فويل لهم فويل لهم مما ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون to tsananin azaba da ya tabbata a kansu saboda ƙaryan da suke rubuta da hannayensu haka kuma tsananin azaba ya tabbata a kansu saboda wannan samu na duniya ko kuma abin duniya da suke samu ta hanyar ba da labaran ƙarya game da taura ko kuma game da linjila. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ai mu ko mun shiga wuta kwana arba'in ne za mu yi a cikin wutan sai mu fita bayan mu kuma ko waɗanda za a kawo suna nufi annabi da sahabansa da al'ummarsa wa bayan mu kuma wasu za a kawo su su su dawama a cikin wata azaban wuta annabi yana ce musu a'a ƙarya kuke ku ne dai za ku shiga wutan kuma ku ne za ku dawama cikin ta qul attakhattum ahdan falan yukhlifa ahda tambaye su shin sun ɗauki alkawari ko Allah ya ɗau musu alkawari ne cewa ba zai sa su wuta ba zai sa su wuta ba kamar yadda suke faɗa أم تقولون على الله ما لا تعلمون الله ne ya ga muku wannan ko kuna Allah karya ne cewa ba za ku dawama cikin wuta ba kwana arba'in ne za ku yi ku fita wannan karya wa ya koya muku wa ya gaya muku rayukansu ne da shaidan بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى إيه يتبتتشيني man kasa ba sayi sayi'atan mutumin da ya aikata munanan ayyuka a rayuwar shi ta duniya wa hatat bihi khati'atu kuma laifufukansa sun kewaye shi bai tuba ba kafin ya sadu da ubangiji bayan mutuwarsa fa ulaika ashabun nari wadancan wadanda sun aikata laifufuka ba su tuba ba suka mutu waɗannan su ne ma'abota uta madawama a cikin ta ba musulmai muminai waɗanda suna kullum tuba suna wa Allah tuba kullum ɗin ba kuma sun tuba kafin su mutu kuma sun jaddada imani su lokacin da za ba duniya suna ci ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine sirrin mutum zai zo eh, lokacin mutuwan shi yayi zai faɗi kalmatu shahada saboda ta zama masa in abu da can bai yi wani abun kirki ba wannan ta share ta shafe duk munanan abubuwa da suke tattare da shi a rubuta shi cewa sabo ne ba shi da wani laifi shine ana wato muminai suna faɗin kalmatu shahada Mm-hmm. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to waɗancan dai waɗanda sun yi laifuffuka ba su tuba su mutu su yi sun suna cikin azabar jahannama su madawama ne a cikin azaba amma waɗanda suka yi imani kuma sun yi ayyuka masu kyau su ne muminai na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma sun aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika ashabul janna su ne ma'abuta aljanna hum fiha khalid su madawama ne a cikin ta gobe a lahira وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ka tunatar ma waɗannan yahuda masu jayayya shin sun manta ne lokacin da muka karbi alkawarinsu a kan cewa ba za su bauta ma wani ba sai Allah la abudu na kar ku bauta wani sai Allah wa bil ne, ihsana kuma ku kyautata biyayya ga iyaye وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا nasi husna. haka kuma ku kyautata mu'amalarku da abinnan hmm? da da dangi makusanta a kyautata musu kyautata abota da su kuma marayu walmasaki da musakai wa qulu linnasi husna kuma ku faɗi kalma mai kyau ga mutane an ɗau muku alkawari akan wannan wa aqimus salata ku tsayi da sallah wa atu zakata ba ku fidda zakka na dukiyar da Allah ba ku sun bayan an gaya muku wannan sun matawallaitum illa qalilan minkum kuma sai kuka juye baya kun ƙi yin haka ɗin sai yan kaɗan daga cikinku ku wa kuma har kuka mutu iyayenku wato kakanninku sun mutu alhali kuwa su masu kawar da kai daga wasikin Allah da suka ɗau masa ko kuma ya gaya musu a cikin taura. وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم كما كتنا allah الله أبنجي يا magabatanku alkawarin cewa wata ya musu wa'adi ya yi musu umarnin cewa لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم jinin زبر جنينكو جنين جونانكو kada kuma ku koli wasunku sasanninku wato daga cikin gidajensu daga garuruwansu da ƙasashensu kar ku yi yaƙi wato a tsakaninku Sun ma a ƙorarmu tun wa Kun shaidu wannan wata, kun tabbatar cewa wannan alƙawari, iyayenku kakan nuku sun dauma Allah, amma kuma ku, kuna ba da shaida a kan wannan, amma me ya faru? Do an caccaza wannan. Sun ma أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء كما كنا كشي كاوننكم كنا كولي جونركم دا جدا جنسو وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان kuna korar junarku da gidajensu kuma kuna taimaka kuna a kansu tare da wannan aiki da aikin laifi da kuma ta'addi kuna musu ta'adda kuna aikin laifi ana kun san wannan aiki Allah ya haramta muku amma kuna yi a kansu haka na kuna ta'addi a kansu وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم in wasu in kun yaƙi da juna wasunku sun kama su fursunoni kuna karɓar fansa a kansu kun san ka wannan Allah ya harrama shi gare ku haramtaccen abu ne a gare ku أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض Shin kuna imani da da wani abu daga cikin littafin da Allah ya saukar muku kuna imani da sashen shi kuma kuna kafirta da sashen. Fama jaza man yaf'alu zalika kuma illa khizyun fil hayati duniya Fama jaza ya yaf'alu zalika minkum. mutumin da yana wannan ɗin me sakamakon da za a yi masa sai dai sai a kunyata shi gobe a lahira a tozarta shi ويوم القيامة يردون gobe a lahira ko za a komar da su a sa su cikin azaba mai tsananin gaske وما الله بغافل عما يعملون ai bayan da kuke zato Allah yana mantuwa da abin da kuke yi ko kuma baya gani ba Allah baya manta da komai kuma yana ganin abin da kuke kuma ya kiyaye shi zai kama ku da shi أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وإن سوني وإن سنزابي duniya akan lahira ma'ana sun sai da eh, lahirarsu da duniyarsu fala kafafa anhum azab ba za a sauwake musu a tsananin azaba ba wala hum yunsarun kuma ba za a ba su nasara ba gobe a lahira ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل حقيقة من موسى للتافي التوراة da kuma alluna waɗanda an haɗa masa su tare da taura وقفينا من بعد بالرسل Kuma muka biyo bayansa da wasu manzanni daga cikin Isra'ilawa dinnan su ma an aiko su ga al'ummunsu wa ataina Isa ibn Maryama albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka ba Isa ibn Maryama a ayoyi bayananu a cikin linjila wa ayyadnahu bi ruhil qudus ka taimaka muka karfafa shi da jibrila alaihi salam ruhul qudus أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم Shin duk wani annabi in ya zo muku da abin da zuciyarku baya so ko ranku ba ta so sai ku yi girman kai? Fafariƙan kazzabtum wa fariƙan taqtulun ku yi girman kai sashe daga cikin annaba din ku karyata su ku bar su wani sashe kuma in kun samu dama za ku kashe kuna kashe su haka shine bin shine imani ko kuma shine daraja wurin Allah wa qalu qulubuna gulf sun ce zukatanmu rufaffu ne ba mu gane abin da kuke faɗa بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ma yuminu. A'a ba wai zukatansu ne ba sa fahimta ko ba sa gane abin da kuke gaya musu ba. A'a suna fahimta suna gane shi sarai sai dai Allah ya la'ance su ya nisantar da su saboda kafirkinsu da suka yi wa Allah da annabawa da kuma abin da Allah ya sukar. Kaɗan ne daga cikinsu dama suna imani. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله يا عند للتافي دقى الله يزو مسو شينا القرآن مصدق لما معهم yana mai gaskatar ko tabbatar da abinda ya zo tare da su a cikin taura ko linjila wa kanu min qabl yastaftihuna ala allazina kafaru da ko kafin shi annabi ya bayyana ai kullum suna nuna cewa suna jiran wani annabi zai fito za su yi imani da shi su taimake shi a kansu kuma su samu nasara a kan kafirai amma da ya bayyana sai suka yi kafirci da shi falamma ma kafaru abin da sun sani din da ya zo musu sai suka kafirce da shi wato na ana qur'ani ko na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam فلعنة الله على الكافرين ranar Allah ya tabbata kan kafirai, azabar Allah da fushin Allah duka ya tabbata a kan kafirai waɗanda an kore su da gidan rahma. Bisa mashtarau bihi أنفسهم أن يكفروا بما mu الله بغيا أن بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin bisa mashtarau bihi anfusahum tir da abin da suka sayar da kawunan su da shi an yakfuru bima anzala su kafirce da abin da Allah saukar baryan an yunazzila Allah min fadlihi ala man sha wato ta'adda ne ko kuma rashin yarda da cewa Allah Ubangiji ya saukar da daga falarsa ga wani daban ban da su. Faba'u bi ghadabin ala ghadab ka koma da fushi bisa fushi. Walil kafirina azabu. muhin. Zaba mai wulakanci ya tabbata bisa kafurai. Wa idha qila lahu aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allah Idan kira su an ce musu kuyi imani da abin da Allah ya saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi qalu nu'minu bima unzila alaina sai su ce a'a mu da dama an saukar mana littattafanmu mu za mu yi imani da namu littattafai ne wannan bai wajaba kan mu ba wa yakfuruna bima wara'a suna kafirta da duk abin da ya zo bayan attaura taura وهو الحق مصدقا لما معهم abin da suka kafirce da shi nan shine ainihin gaskiyan da yana tabbatar da abin da yana tare da su din na attaura. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقيقة كافرين سيدي باكوا سوكو فدا قل فلم تقتلون توكا تنبيسو ميسا هنا كشي أن النباوان الله دا كان wato kuna kashe su lima taqtuluna anbiya Allah min qablu da can in kuntum mumini in kun kasance mumine ne ko ba mumine ba ne dama ku kafirai ne. Walaƙwar ja'akun Musa bilbayyina ci sun mattakattumul ajiyar min ba'adihi wa antum zalimu. Walaƙwar ja'akun Musa bilbayyina hakika Musa ya zo muku da taura. da kuma allunan da an rubuta a cikin hukunce hukunce daban-daban don attaura ɗin. Zama ta hattumul ila kana kun koma kun bauta ma ɗan saniya ɗin nan wanda an kira muku daga kayan ado da kuka ranta wajen mutanen Masar. Summa <clears throat> ta hattumul ila min ba'di bayan wato abinda Musa ya zo muku da shi ɗan nan. Wa antum zalimun alhali kuwa ko azzalumai ne min dihi din bayan abin da aka saukar muku wato littafi ayat bayyana da Musa ya zo da su kuma min dihi bayan Musa ya barku ya je saduwa da ubangijinsa lokacin aka dan masa eh, wato wa'adi za a saukar masa da taura وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور موسى da ya tafi Allah Ubangiji ya saukar masa da taura ya ba shi alluna da ya zo Allah ya ce masa ya kawo su wato bayan sun ci sun nuna wato suna so dai su masu su ji ko a kai su inda Musa ya karbi wannan amana daga Allah ɗin a kai su su ji wani abu sai aka kai su su ne suka ji ta hanyar Musa zance da Allah ya yi masa. Warfa'na fawqakum Mun ɗauka wato mun riƙi alkawarin ku cewa duk abin da kuka ji za ku yi imani da shi kuma mun ɗauka attor bayan kun nuna rashin imani mun ɗauka kun ɗaga muku dutsen nan na attor kamar zai faɗi a kanku aka ce muku in ba ku yi imani ba zai faɗi kun ce kun yi imani kuma kun yi sujada an ce muku ku zuma a bi kuwatin wasma'u ku karbi abin da aka, aka ku da shi nan da ƙarfi kuma ku ji abin da za a gaya muku ku aiki da shi. Qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji amma hakikanin abin da suka faɗa shine sami'na amma asaina mun ji dai amma mun kibi. Wa ushribu fi qulubihim al bi kufrihim Allah Ubangiji ya saka son ɗan gunkin nan na saniyan da suke bauta mishi ɗin nan a cikin zukatansu saboda tsananin kafirkinsu Kulbi sama ya murukun bi imanukum in kuntum mu'minin. Kul ka ce musu kul hmm? bi sama ya murkun bihi imanukum tir da abin da imanin ku yana umurce ku da shi hmm. in kun kasance mumine ne da gaske قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كاتي مسو إذا كنت تبتر cewa gidan ƙarshe ko kuma lahira ɗin nan ta tabbata duka taku ne don ni'imomin da suna cikinta naku ne ko kaɗai ba tare da wato sauran mutane sun samu wani abu a ciki ba ku ne kadai kuna da aljanna kuna da komai da komai to fatamanna wal mauta ku yi fatan ku mutu mana ku roki Allah ya ɗauki rayukan ku yanzu ku shiga aljanna in kuntum sadiqin in kun kasance da gaske kuke ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ba za su yi fatan mutuwa ba har abada saboda abin da ayyukan su suka gabata ba saboda ayyukan da suka aikata wallahu alimun bizzalimin Allah kuwa yana sane da duk abin da azzalumai suka shirya wa kansu ko kuma suka yi a rayuwarsu wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya aka same sun fi kowa son rayuwa ta duniya ba sa son mutuwa balle su da Allah ya saka musu ومن الذين أشركوا har ma sun shi mushirikai son duniya duk ba yahudi duk inda yake ba abin da ya fi duniya a gunsa don ya san abin da ya yi wato yana jiran shi din nan ya sani saboda haka baya so yana so da ya rayu a duniya ya zauna da wama cikinta يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر su yana fatan ya rayu a duniya shekaru dubu ko ma ya rayu wato an ba shekaru dubu ya zauna ma ba zai nisantar da shi daga azaba ba shine bai sani ba wallahu basirun bima ya'malun abubuwan. Allah ko ya yana ganin abin da suke yi ko ya san abin da suke yi. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين يهودا سنزو سنزو النبي صلى الله عليه وسلم sun ce masa wato za su son su tambaye shi ya gaya musu wani abu cikin abin da suka tambaye shi wanene cikin mala'iku wanda yana taimakonsa sai yake musu jibril sai suka ce ai wannan makiyinmu ne saboda da ba shi ne ba da mun bi ka amma tun da jibril ne shi ne mataimakinka to wannan dama baya sauka sai da azaba da kashe mutane da halakar da al'ummu saboda mu ba za mu bi ka ba sai dai in ka rabu da shi hmm, ubangiji yana ce menene قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا لجبريل كجاه ka gaya musu duk wanda ya kasance shi makiyi ne na jibril to shi kenan ya sani cewa jibril shi ya saukar da alkur'ani a bisa zuciyarka da izinin allah da umarninsa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatar da abinda ya sauka na littattafan Allah can gabaninsa kamar taura da linjila da zabura da sauransu wa hudan wa bushra lil mu'minin hakanan kuma ya sauka da shiriya da bushara ga mumine waɗanda sun imani haka alkur'ani yake man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin duk wanda ya kasance maƙiyi ne ga Allah maƙiyi ne ga mala'ikursa mala'ikunsa da kuma manzanninsa kuma maƙiyi ne ga jibril da mika'ila to lalle ya sani cewa allah ubangiji shi ma makiyi ne gare shi wato allah yana masa yaƙi shi kenan allah shi shine a ولقد zalina ilai ka aya tun mun saukar maka da ayoyi da sun kunshi bayani akan abubuwa iri-iri ayoyi ne bayyanannu. wamayak furbiha illar fasikuwan. ba sa kafar da waɗannan ayoyi ba ya kafar da waɗannan ayoyi sai dai fasikan mutane amma mummine kam. kowane iri suna imani da su أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق hun. wato shin duk lokacin da suka ɗauki wani alkawari ga Allah cewa za mu yi imani za mu yi kaza za mu yi kaza duk lokacin suka ɗauwa Allah alkawari sai ka ga alkawarin nan wani sashe daga cikinsu su jefar suke ai su warware suke su ba za su bi ba bal aktharuhum la yu'minun mafi yawa ma daga cikin su su yahudawa din ba sa imani ko a zamanin Musa ma sun rabu kashi biyu kamar yadda dai musulmi laraba sun kasu kashi biyu munafukai da muminai haka su ma akwai munafukai tare da Musa din ma walamma جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم يا يعين وني زو واتو وني منزو دقى الله يزو مسو واتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم musaddiqun lima ma'ahum ina mai tabbatar da gaskatar da abin da yake tare da su na baza fariqu min allazina utul kitaba sashe daga cikin waɗannan da aka saukar musu littafi a da yahudawa sai suka jefar da imani da wannan wato eh, littafin Allah sun jefar da abin da suka samu a cikin littafin Allah game da sifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umarsa da littafinsa ka'annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba sai kamar ba su sani ba واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان sai suka bi abin da ya zo a zamanin Suleiman na shaidanu na sihiri sun tsaya a kan sihiri na Babila ɗin nan. Wama kafara Suleiman walakin na shayaƙi na kafaru وما كفر سليمان سليمان نبي كافر كيبا عليه السلام ولكن الشياطين كفروا أما شيطانو سن كافر كي يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفروا سنا كويا ومتاني سهري Da abin da aka saukar ma mala'iku guda biyu haro to da maro, an saukar musu a can babila ladan nan. Mhm. Wa ma nemi na hadin hatta ya kula? In nama naunu fitna tun fala ta. Su waɗannan mala'iku ba sa koya ma kowa sihiri sai sun ce masa, mu wannan faɗin da za mu koyar maka? Wato fitina ce daga Allah kar ka kafur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء zauje. suna karɓa daga gare su abin da za su raba mace da mijinta da dan uwa da dan da uwa da ɗansa da dai sauransu وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله masu sihiri ba za su iya su cuci kowa ba da sihirinsu sai dai abin da Allah ya ƙaddara. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم suna koya daga wurinsu abin da zai cuce su ba zai amfane su ba ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق Hakika sun gaskata sun tabbatar cewa don mutumin da ya aikata sihiri kuma ya zaɓe shi ya zama shi ne sana'arsa da lalle ba shi da rabo a cikin lahira. Walabi sama شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون تير da abin da suka sayar ma kansu da suka sayar da kansu da shi wato abin da suka a akan ni'imar Allah da kuma imaninsa wato imani da shi law kanu ya'lamun sun sani tir da shi wannan abin da suka saya na sihiri ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون دا أشي سن إيماني كما سن kuma sun ji tsoron Allah a cikin rayuwarsu da abotansu da Musa da Suleiman to da ai ladan da za su samu daga Allah ya fi alheri gare su da sun sani ma'ana da su da ba su aikata abin da za su da abin da suke aikata din nan ba ya يا أيها amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا wasma'u ra'i da unzur duk ma'anan su ɗaya ne sai dai ra'i yayi kusa da ruhuna shi ne su suna faɗa ra'inan suna nufin annabi ar'an ne suna zagin annabi a ciki shi ne Allah Ubangiji yana ce la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kar ku ce ra'ina qulu zurna wasma'u hmm. walil kafirina azabun alim kafirai kuwa lalle an shirya musu azaba mai tsananin gaske ma yawaddu يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كافري wato mabuta littafi yahudawa da kuma mushrikai ba sa son a ce an saukar muku da wani alheri daga wurin ubangijinku ku samu alheri ɗin ba sa so والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah kuwa yana keɓe wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayansa da ni'imarsa da falalarsa kuma Allah Ubangiji shi ne mai yawan mai girman falala ko kuma mai falala mai yawa ga bayansa shi ne yana keɓe da rahamarsa wato wanda ya so ya yarda shi daga cikin halittarsa haka kuma shi ne mai yawa mai girman falala kan waɗannan da waɗanda ya keɓe su da rahamarsa. Babu tambayoyi? Oh, قبل الوحي أربعين